ku da zuwa channel mu mai albarka wato abdul prince studio muna ku da ku daure ku danna mana subscribing kana sai ku danna mana rawa saboda ga mun ɗora bidiyo za ku ga assalamu alaikum masu kallon barkanmu da sake saduwa da cikin samun bidiyo namu kamar dai yadda kuke gani mun ce za mu koya muku yadda za ka samu viewers na status ɗinka cikin sauƙi yanzu abinda za mu fara wajen wuce ɗaya zuwa biyu ba bari mu je kan play store ɗinmu yau ga play store ɗin mu sai mu danna kamar haka da mu danna kamar haka sai kashi kuna ganin nan kan play store ɗin mu ne sai ka danna search haka da ka danna search kawai sai ka je ka sa pix pix wato gama shi nan ya fito pix a sai ka danna search da ka danna search ga ta nan za ta fito to zai nuna ma install anan to mu da yake gaskiya mun install din ta ya nuna mana updating kawai sai ka jira ta gama installing da ta gama installing kawai sai kai back kamar haka sai ka je kan whatsapp din naka kamar haka kamar ku gani nan ga whatsapp din namu kamar yadda kuke gani haka to kawai sai mu je shi nan kuna ganin my status status ina kenan kawai sai ku danna shi kamar haka yawwa kamar wannan yadda kuke ganin kuka mutane hudu ne suka biyu biyu by four mutane hudu kenan suka kalla sai ka sai ka sai ka screenshot din abun nan din kuke gani yanzu za mu screenshot yawwa to mun screenshot din bacin kun yi screenshot ɗin sai ku yi back kama haka to ni yanzu saboda gudun tsaye da duk ɗin za ta yi mutum da rana tana kunne wato da ta sai in kamar haka sai in kashe ta in ga ya kashe da tattawa sai in yaka sai in je application din na mai suna at yau ga gashi nan sai ka danna shi gashi nan mun danna shi yau ga kun ga ya buɗe haka sai ka danna nan su yi alaka ya kaɗan jira su ɗan bubbuɗe ya da sun bude ya ka danna gashi nan screenshot ɗin da muka yi sai ka danna tools nan da kake gani sai ka danna selection bacin ka danna selection sai ka ɗan sai ka zo wannan abin da farko da kuke gani dan zagen na haka sai ka danna shi sai ya zai nuna ma plus haka mai yadda gani sai ka danna plus ɗin daga nan na plus din sai ka sai ka zo kan daidai wannan hudun tamu da kuke gani sai ka ja iya tsayin hudun sai ka dan faɗaɗa shi kamar haka ya kun ga haka sai kai kwafi ga nan za ga kwafi bacin kai kwafi haka sai kai pasting ɗinsa bacin kai pasting din ta zai a wannan ɗinka kamar yadda kuke gani kun ga haka gashi nan mun yi facing din sai ka saya ka ta shi yadda ba kowa ne zai gane ba kada a ce a wannan bacin gashi nan da ya gashi sai ka ƙara dan bacin ya ka facing din sa sai ka zo ka danna nan amma yadda kuke gani wannan dan alama gashi nan dan biro haka ka danna shi kamar haka sai ka ƙara danna pasting kamar yadda kuke gani pasting gashi nan mun ƙara jinsa sosai mun ga mun ja shi sosai da yawa a shi nan ya zama 444 nan sai ƙara danna alamar boot din nan sai ƙara danna alamar biro din nan ka in dubu ɗari biyar za ka gashi nan sai ƙara danna jawa ka haka kamar yadda kuke gani sai ka samu ka daidaita shi kamar yadda kuke gani masu kallon sai ka tsaya ka nutsu na ƙara gaya muku ka ta abin sosai yadda ba za a gane abin nan kai ba kuma kama haka sai ka danna gud kama haka bacin ka danna shi nan viewers ɗin dubu huɗu da ɗari huɗu da arba'in da huɗu kun gani to ya ka zo ka danna alamar gud ɗin nan kama haka bacin ka danna sai ka ƙara danna ga wata aiki biyu na haka ya ƙara danna ta da ka danna zai nuna ma post to fix app sai nuna kuma kai sai ban a galeri sai ka danna galeri ga shi nan ya sai mutu galeri kenan da ka fito zuwa gun galeri ɗinka za ga wani a rubuta fix a cikin folda daban da ka shiga za a gan shi ina roƙon ku wanda bai danna wani subscribing bai danna mana wanda kuma ya danna mana sai danna mana like mun gode